Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a tara ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saura ce tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. An yi lale da kuma ɗari-ɗari da amincewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba zato ba tsammani ta ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yau Juma'a ma an kasa sauke kayan agajin da aka kai gabashin Guta. Sannan tarayyar Turai EU ta ce bata san ko za a tsame ta daga cikin jerin ƙasashen da shugaban Amurka Donald Trump zai sa haraji kan dalma da ƙarafansu ba. To kani labaran duniya kenan. Za ku ji labarin ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya ke kaiwa garuruwan da tashin hankali ya shafa. kawo zama lafiya cikin ikon Allah ya zama na hankali ya kwanta kuma a ci gaba da yi ma mutane aiki na gode za kuma ku ji yadda jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar suka tafke waɗansu mutane da muggan makamai. sannan za ku ji barazanar da alkalai a jihar Neja suka yi na tafiya yajin aiki idan har gwamnati bata waiwaye su ba amma duk wannan sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi kafa kafa da lale da kuma wasu wasi bayan amincewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba zato ba tsammani ta ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Mayu don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. Chung iyon shugaban hukumar tsaron ƙasa ta Koriya ta Kudu ne ya bayar da sanarwar cima wannan yarjejeniyar da daren jiya Alhamis. ya zo nan birnin washington musamman don ya yi bayani ga trump da kuma jami'an fadar white house ciki har da mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster kan irin ci gaban da aka samu a diplomasiyance lokacin da ya je birnin pyongyang a farkon wannan satin ya kuma isar da saƙon gayyata ta baka da shugaban koriya ta arewar ya yi ma shugaban na amurka shugaba trump ya yi lale da wannan bayani ya kuma ce zai gana da kim jong-un zuwa watan mayu don su cimma yarjejeniyar dindindin ta kawo ƙarshen shirinsa na nukiliya a cewar chun chun dai ya jagoranci wata tawagar jami'an diflomasiyyar koriya ta kudu da ta gana da shugaban na koriya ta arewa a birnin pyongyang ranar litini daga bisani ya isar da saƙon shugaba kim ta na aniyarsa ta tattaunawa da amurka game da batun kawo ƙarshen shirinsa na nukiliya da kuma alkawarinsa na daina gwaje-gwajen makaman nukiliya da makamai masu linzami yayin da ake shirin fara tattaunawar ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce yau juma'a tawagogin motocin da ke ɗauke da kayan agajin da ake matuƙar buƙata sun fara isa yankin gabashin guta da aka mai ƙawanya. to amma sun kasa sauke kayakin saboda hare-haren da aka koma yi ali azar tari shugaban hukumar samar da kayan agajin majalisar ɗinkin duniya a siriya ya ce hare-haren da aka koma yi sabawa ne ma tabbacin da aka bayar tun farko na tsaron lafiya daga ɓangarorin ciki har da gwamnatin ƙasar siriya mm, rasha an shiga kai hare-haren ne yayin da tawagar ta motocin daukar kaya sha uku ta doshi garin duma don sauke kayakin agajin waɗanda ƙasa ake kaiwa tun aka kasa kaiwa tun ranar litini saboda taɓarɓarewar yanayin tsaro riyad ra'ad hussein babban kwamishinan majalisar ɗinkin duniya kan 'yancin ɗan adam ya yi kiran da aladabtar da waɗanda suka aikata rashin imani a gabashin guta sannan ya a kuma kafa kwamitin bincike na mai zaman kansa kan al'amuran baya-bayan nan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc tarayyar turai eu ta ce bata san ko za a tsame ta daga cikin jerin kasashen da shugaban amurka donald trump zai sa haraji kan dalma da karafunansu ba yau juma'a a birnin brussels kwamishinar harkokin cinikayyar tarayyar turai cecilia monstrom ta ce muna fatan za mu samu tabbacin cewa an tsama tarayyar turai daga wannan harajin trump dai ya rattaba hannu jiya alhamis kan shelar sa haraji na kashi 25 kan karafa da kuma kashi goma cikin ɗari kan dalmar da ake shigo da su amurka kuma harajin zai fara aiki ne a cikin sati biyu masu zuwa an dai tsami ƙasashen canada da mexico daga wannan harajin zuwa wani lokaci a yayin da ake ci gaba da tattaunawa kan tsarin cinikayya mai walwara na ƙasashen yankin arewacin amurka nafta a takaice tsakanin amurka da ƙasashen. Momsuron ta ce tarayyar turai ba ta shirin shiga rigima da amurka to amma a shirye take ta mai da martani da haraji kan kayakin amurka waɗanda ta ce za su haɗa da kayan ƙara ɗanɗanon abinci da kuma ruwan lemu ana kyautata zaton ranar litini ko lahadi jigajigan jam'iyyar communist ta china za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba tare da wata hamayya ba wadda za ta baiwa shugaban ƙasa shi jimfin mai ɗanbun iko hurumin ci gaba da zama shugaban ƙasar har iya lokacin da ya ga dama wato har ma watakila ya tsawon rayuwarsa kuma a yayin da wannan sanarwar ta haddasa takaddama a ciki da wajen ƙasar babu wata ƙwaƙwarar tijiya ko kuma nuna damuwa sosai daga ɓangaren 'yan majalisar dokokin china waɗanda akasari 'yan naje ka ne waɗanda za su kaɗa ƙuri'a kan wannan batu a taro na gaba yayin zaman nazarin wannan batu a wannan satin babu abin da wani wakili ko ku wakilan suka yi illa yaban shugaba shi da kuma shirin na garan bawul a wasu zama biyu da muryar amurka ta shaida babu wani daga cikin wakilan da ya ambaci batun canza tsawon wa'adin shugaban kai tsaye wani harin da kungiyar taliban ta kai da asuba a arewa maso gabashin afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin gwamnati akalla bakwai baya ga rawan ta wasu da dama faɗan ya ɓarke ne a gundumar Jigar mai cike da tsaunuka inda yan wato yakin sarika noke suka kai samami kan wani sansanin soji shugaban To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Najeriya sun nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ci gaba da ziyarar yankunan da tashe-tashen hankula suka shafa, ciki har da inda matsalolin makiyaya da manoma ke addabar al'umma. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El ya aiko mana rahoto daga Abuja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ci gaba da ziyarar jihohin da aka samu kashe-kashe da asarar dukiya, inda ya fara da sauka jihar Taraba don duba yadda kashe-kashe suka ki dakatawa musamman ma kan tsaunin Mambila. Ga irin bayanin shugaban kan matakan lamuran tsaro. Wannan shi zai kawo zama lafiya cikin ikon Allah, ya zama na hankali ya kwanta kuma a ci gaba da yi ma mutane aiki. Na gode kwarai da gaske, Allah saka da alheri, kuma Allah ba mu sa'a. Haka nan shugaban zai ziyarci Benue inda kwanakin baya aka samu kashe 'yan kabilar Tibi saba'in da akan yi biyo bayan hana kiwo a fili, inda hakan ya kawo tsananin bacin rai da wasu 'yan kabilar Tibin suka kashe wasu Fulani matafiya kimanin shida da ƙona gawarsu kormos. Shugaba Buhari zai ziyarci zamfara don kashe-kashe da suka shafi wasu 'yan ta'adda da jama'ar ƙauyuka, musamman ma na baya-bayan nan a yankin karamar hukumar Zurmi inda aka bindige gwamman mutane. Kwamishinan noma na jihar Zamfara Alhaji Lawal Jibrin Jangebe ya ce mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ka iya rage fitinar, musamman ma ta manoma da makiyaya. Don da yawa kana samun shanun Najeriya, shanun jihar Zamfara, shanun Kaduna kaduna state sun taka daga nan da har zuwa wallahi ethiopia har Addis Ababa na ga shanun jihar Zamfara na ga shanun yan Kaduna Fulanin Najeriya na gane su Addis Ababa kuma kaga ba wasu Afirka ba ce gwamnatin Najeriya ta sa hannu na yarjejiyar tattalin arziki da ci gaba da kasashen wasu Afirka ECOWAS kenan to wannan doka da aka yi ta ci karo da wannan doka wadda ta ba da dama kowa ya zagaya kowa ya nemi tattalin arziki a cikin waɗannan jihohi da zarar dai baka saba ma doka ba saboda haka cewa kada manoman shanu ko ko fulani ko ko makiyaya su je su yi kiwo a wata jiha a inda ba gonaki ba ne suke kiwo to wannan ya saba madoka. Malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya ce sai an kai zuciya nesa don gano bakin zaren. ka waɗansu ne kawai suke so su yi amfani da wannan dama su jefa wannan kabilanci ka ɗauka abin da yake faruwa a jihar Zamfara. Ana ƙoƙari a haɗa tsakanin Hausawa da Fulani. hausawa da fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran ƙananan kabilu in za su yi faɗa sai su ce suna faɗa da hausa fulani nan kuma ana so a haɗa hausawan da fulani faɗa wanda dukkanin su musulmai ne da haka waɗannan abubuwa da yake faruwa ya sabawa karantar koyarwar addinin musulunci hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su manzo Allah ya ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata musulunci bai yadda ba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba ɗaya ba ballantana kuma wanda yake addinin ku ɗaya don kabilar ku ba guda ba saboda haka ina addu'a Allah ya sa al'umman su zama sun yi karatun addini Allah ya halicce mu kabila kabila ƙasa ƙasa dangi dangi don mu san juna. Muhammadu Buhari ya sanarwa daga kakakin kakakinsa Femi Adeshina zai zaci jihar Rivers inda nan ma ake samun kashe-kashe daga gungun 'yan fashi da wasu 'yan bindiga daɗi. A yanar gizo dai yana nuna shugaban ya amsa kiran jama'a ne na ziyarar inda ake zubar da jini maimakon takaita da zuwa wajen biki. Wasu kuma na nuna muradun siyasar 2019 ne. Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja. gaida Nasiru El Hikaya. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro suka yi nasarar danƙe waɗansu mutane ɗauke da muggan makamai ga haruna mamman bako da ƙarin bayani. A garin Abalak a cikin jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar ne jami'an tsaro suka cafke waɗansu 'yan Ghana su uku dauke da makamai ciki har da na yaƙi makaman dai su talatin ne kuma su 'yan Ghana sun hito da su ne daga ƙasar Libya da ke fama da matsalar rashin tsaro tun lokacin da aka hambar da gwamnatin marigayin shugaban ƙasar Kadal Kaddafi. Malam Abdurrahman shine gwamnan jihar Tawa. kasancewar ana kama bindigogin da masu su a cikin motocin sufuri kamar yadda waɗannan da aka kama a cikin bis ta sufuri ta turwa stv shi yasa ni tambayi gwamnan jihar tatawa shi wani kira za su yi ma durobobin da ke ɗaukar fasinja ganin cewa da motocinsu ne ake amfani domin aikata irin wannan aika-aika masu motoci su muna kiran an suna ɗaukan kaya su nazari kuma su san irin mutanen da za su wani mutum da ka gan shi da ka ɗauko daga

su dai 'yan kasashen wajen masu hituwa da makamai daga kasar ta libya ba su sha da daɗi a wurin jami'an tsaron na garin abalak a kowane lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gargaɗe mai gina ra mai mugunta gargaɗe mai gina ra To sai mu koma Najeriya inda lauyoyi a jihar Neja ke kuka kan halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu har suka yi barazanar tafiya yajin aiki. Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da cikakken bayani. Alƙalai a jihar Niger Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har gwamnatin jihar ta kasa biyan su wasu haƙoƙinsu a cikin kwanaki ashirin masu zuwa. alkalan da ya sun ce gwamnatin jihar Niger ta mayar da su saniyar ware wajen biyan su wasu kudaden alawus alawus da kuma kayan aiki a kotunan nasu musamman ma kotunan majistare da kuma na shari'a al'amarin da alkalan suka ci ya jefa su cikin mawuyacin hali a cikin wata wasiƙa mai shafi biyar da alƙalan suka aika wa gwamnatin jihar Niger sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka ba da misali da ɗaya daga cikinsu da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan. Muna da kuka da yawa. Abin ta yi girma ne a lokacin da muka lura mun shiga uku ɗaya daga cikinmu 'yan garkuwa da mutane sun ɗauke shi yana fitowa daga wurin aiki yana hanyar koma gida a ƙasa a ƙafa saboda baya da moto kuma ya sanin mu wurin shekara ashirin gwamnatin jihar Neja ba ta sayi ma kowane shari'a ko judge ko magistrate official ka ba so wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar neja ga baki daya muna nan alawa muna nan duka har babanna nan zaka ga magistrate court duk inda lungu yake mu ne muke contact da criminals din nan sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali. A lokacin da na tuntuɓi kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Nasara ɗan Malam ya ce ya zuwa lokacin da na kira shi bai ga wasikar alƙalan ba. Ya ce ban ga wasikar ba domin ba na gari na yi tafiya. saboda haka ban iya yin wani bayani a kanta sai lokacin da na dawo na karanta wasiƙar. To sai dai a lokacin da na tuntuɓi babban lauya mai zaman kansa a Abuja, barista mai nasarar koga Umar a kan wannan lamari na alƙalan jihar Niger ya ce tabbas alƙalan suna da damar bin haƙoƙinsu, amma matakin tafiya yajin aikin ya yi tsanani. Akwai bangarori waɗanda suke kusan tsarin aikin gwamnati ya haramta masu su yi yajin aiki eh, domin yajin aikin su zai kawo kaso ga al'amuran gwamnati gaba daya kada gwamnati bangaren zartarwa ta ɗauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai a ɗauke shi da karfi sosai a kira su tun da wuri a neman daidaitawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu haka agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga shiri na gaba wato duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sa isa da ake yi dangane da yunkurin saka kudaden haraji da shugaba Trump yake so ya kirkiro kan wasu kayayyaki da ake shiga da su Amurka. Lamarin da har ya kai ga murabus ɗin wani babban jami'in gwamnatin ta shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. Da farko 'yan majalisar dokokin Amurka na bangaren jam'iyyar Republican sun yi kira ga shugaba trump da ya yi takatsantsan a yankurin da yake yi na saka haraji kan wasu kayayyakin karafa da na dalma da ake shiga da su amurka daga wasu kasashen duniya lamarin da suka ce ka iya haifar da saɓani ta fuskar kasuwanci a duniya tuni dai fadar shugaban ƙasa ta white house ta ce ta dukufa wajen ganin an fara aiwatar da wannan tsarin haraji sai dai majalisar dokokin amurka ta yi gargadin cewa wannan mataki zai iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasar shi dai shugaba trump ya nemi da a saka harajin kashi 25 akan kayayyakin karafa kamar na motoci sannan a saka harajin kashi 10 na kayayyakin dalma bukatar da 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar republican suka ce ba ta kwanta musu a rai ba mitch mcconnell shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka there is a um, concern among republican senators that this could 'Yan Republican da dama sun nuna um, damuwarsu kan cewa wannan mataki zai girma ya kuma haifar da saɓani a fannin kasuwancin duniya, kuma mambobinmu da dama suna tattaunawa da gwamnati akan yadda lamarin zai kasance. Baya ga haka, akwai damuwa sosai kan yadda hakan zai yi tasiri akan tattalin arzikin da ke kan farfadowa. Uh, uh, Sukar wannan yankurin saka haraji na shugaba Trump da 'yan majalisar suka yi wani sabon abu ne domin ba kasafai suke hannun babbar riga da junansu ba misali idan aka yi dubi kan yadda suka haɗa kai a muhawarar tsarin kiwon lafiya da batun shige da fice kuma hakan ya nuna ƙararra cewa ba wai republican ne kaɗai suke fargabar wannan tsari na haraji ba chuck schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa a bangaren 'yan democrat but it seems initially it's not well targeted akwai alamu tun tashin farko da ke nuna cewa ba a saita wannan abu da kyau ba akwai alamun da ke nuna cewa matakin zai yi mummunan tasiri akan kanada da nahiyar turai da kuma china saboda haka ya kamata a ce sun mai da hankali ne kan china ita ce babbar damuwar mu ba kanada ko nahiyar turai ba amma kuma harajin ya hada hadda nahiyar ta turai domin a cewar shugaba trump an jima ana kwara amurka ta fuskar kasuwanci The European Union has been particularly tough on the United States. Akwai matakan da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauka da suke zama tsaurara a kan Amurka, waɗanda suka sa ya zama abu mai wuya mu yi kasuwanci da su. Amma duk da haka sukan shigo da motocinsu cikin Amurka. Hakan ya ba su dama cin karensu ba babbaka, amma idan suna haka, mu kuma za mu saka harajin kashi ashirin da biyar kan motocinsu. ba za su ɗauki tsawon lokaci suna yin hakan ba. Yanzu abin da ya rage ga 'yan Republican shine majalisar dokokin za ta yi aiki da shugaban ƙasa domin a daidaita wannan tafiya. Paul Ryan shi ne kakakin majalisar wakilan Amurka. Akwai damuwar da ya kamata a samar wa maslaha. Bukatar mu ita ce a yi hakan cikin dabara saboda a kaucewa abin da ka iya biyo baya mara daɗi. Uh, to duk da cewa akwai alama da ke nuna cewa 'yan majalisar dokoki za su iya cijewa kan wannan shiri na haraji. Akwai yiwuwar 'yan Republican ɗin su aiki tare da shugaban, amma ta wata hanya daban mafi sauƙi kamar yadda Molly Ronalds ta cibiyar Brookings da ke nan Amurka ta ce. haven't seen Republicans on the Hill express a lot of um, eagerness to. Ban ga wata alama da ta nuna cewa 'yan Republicans a Majalisar Dokoki sun nuna shauƙi a wajen yin amfani da ƙarfin ikonsu na doka a wannan ɓangaren ba. Ga dukkan alamu, sun fi mai da hankali ne wajen shawo kan shugaba Trump. To a wani lamari mai nasaba da wannan wani babban mai bawa shugaba trump shawara kan harkokin da suka shafi tattalin arziki ya ajiye aikinsa kamar yadda fadar shugaban kasar ta white house ta sanar a wata sanarwa da ya fitar gary cohn wanda shine ya tsara shirin rage kudaden haraji da ya zamo nasara ga trump ya ce abin alfahari ne na yi wa ƙasa ta aiki na kuma samar da tsare-tsaren da suka taimaka wa tattalin arzikin ƙasar nan da amurkawa takamaimai kan batun amincewa da dokar rage kudaden haraji mai ɗimbin tarihi da ya samu nasara a majalisa aji aikin da kon ya yi na zuwa ne bayan da shugaba trump ya yanke shawarar saka kudaden haraji akan kayayyakin karafa da dalma da za a shiga da su amurka matakin da shi kon ɗin ya nuna adawa a kai rahotanni sun nuna cewa kun wanda shi ke jagorantar wani kwamiti da ke kula da tattalin arzikin amurka ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa trump ya sauya matsayarsa kan sakawa kayayyakin na karafa da dalma haraji amma abin ya ci tira inda ma ranar talata da ta gabata shugaba trump ya kara jaddada matsayarsa sai dai shugaban na amurka ya yaba wa kun a wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta white house din ta fitar yana mai cewa kun ya taka muhimmiyar rawa wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa musamman ma kan abin da ya shafi amincewa da rage kudaden haraji da aka samu nasara to ana dai sa ran wannan sabon tsarin haraji kan kayayyakin karafa da na dalma da trump yake so ya kirkiro zai fara aiki ne a wannan mako ko da yake har yanzu masana shari'a na nazari kan wannan tsari jama'a baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka haɗa ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji su muhammadu lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro. saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa muna roƙon gwamnatinmu ta jihar Kano da ta samar mana wutar lantarki a garinmu na Maida da ke ƙaramar hukumar Garko don ceto mu daga matsalar da take ci mana tuwo a ƙwarya. saƙo daga Maryam Aminu Kano Maida Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa sasantawa tsakanin Hausawa da kabilar Yarbawa mazauna jihar Osun hakan yayi daidai da fatan Allah ya ƙara haɗa kan ƙabilun ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Bahari haya Unguru da Adamu Habu Umar. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ai dai mu gani in tusa na hura wuta. Sasantawa tsakanin shugaba Donald Trump da shugaba Kim Jong-un. Abu ne mai matukar wuya domin kowa manufarsa daban da fatar Allah ya sa yin sulhu tsakanin su kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA VOA muna wa shugaba Buhari fatan alkhairi a ziyarar da ya kai birnin Jos a jiya. Allah ya sa ziyara ta amfani al'ummar jihar Filato da ma Najeriya baki daya. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sako na gaba ya ce ya Allah muna roƙonka da mana katangar karfe da cutar lasa da sauran dangin cututtuka masu barazana ga rayuwarmu a duk inda muke. Sako daga Fatima Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru. Sako na ƙarshe ce hakika mu 'yan Najeriya mun tabbata babu waɗanda ke kawo wa gwamnatin Buhari kafar ungulu a fannin ci gaban Najeriya kamar wasu sanatoci da 'yan majalisa da gwamnonin Najeriya don haka ya kamata al'ummar Najeriya a zaben 2019 mu yi wake da shinkafa sako daga Bilyamin Katsina da Bashir mai gyaran rediyo da Garba na Halli ba. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice. a takaice an yi kafa kafa da lale da kuma wasu wasi bayan amincewar da shugaban amurka donald trump ya yi ba zato ba tsammani ta ya gana da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a watan mayu don su tattauna kan yadda za a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar koriya ta arewa ana kyautata zaton ranar lahadi jigajigan jam'iyyar communist china za su amince da dokar gyara ga kundin tsarin mulkin kasar ba tare da wata hamayya ba wadda za ta bai wa shugaban kasar shi jinfin mai ɗumbin iko hurumin ci gaba da zama shugaban kasar har ya lokacin da ya ga dama watakila ma har tsawon ransa Ƙungiyar bada agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce yau Juma'a wagogin motocin da ke ɗauke da kayan agaji da ake matuƙar buƙatar su sun fara isa yankin gabashin Guta amma an kasa sauke kayakin. tarayyar turai eu ta ce ba ta san ko za a tsame ta daga cikin jerin kasashen da shugaban amurka donald trump zai sa haraji kan dalma da karafunansu ba yau juma'a a birnin brussels kwamishinar harkokin cinikayyar tarayyar turai cecilia monstrom ta ce muna fatan za mu samu tabbacin cewa an tsama tarayyar turai daga wannan harajin trump dai ya rattaba hannu jiya alhamis kan shelarsa ta sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma. Masu waro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma kafin mu sallama da ku muna ta'aziyya ga al'ummar jihar Nasarawa kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Alhaji Aliyu Akwai Doma, wanda za a yi jana'izarsa gobe Asabar da karfe 11 na safe a can garin Doma, Allah ya ji kansa ya kuma kyauta namu zuwa. An jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraro. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu ni Hafsat ɗabe sau rike cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yawo da gobe. know